الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يقوى مسلمين منا وجنا قيس واتا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yardar Allah ga shi mun sake haɗuwa a masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai alfarma mai albarka bayan wuni na goma sha biyar ga watan ramadanin shekara biyu bayan hijira wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan hudu na shekara ta biyu da ashirin 2021 miladiyya muna karatu a cikin suratu yusuf alaihi salam mun yi karatu har zuwa aya ta 49 yau za mu tashi daga aya ta 50 daidai zuwa abin da ya sawaka in Allah ya yarda Allah ka ba mu dacewa mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi me Allah ya ce وقال الملك اتوني فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن a'udhu billahi minash rajim wa qala al bi Allah madaukakin sarki yace kuma sarki yace ku mun da shi falamma ja'ahu rasul yayin da dan aiken ya zo zuwa gare shi qala sai annabi yusuf yace da shi irji' ila rabbik koma sarki ka tambaye shi kace ma ina labarin me ya faru da matan nan waɗanda suka yayyanka hannayensu inna rabbi bi na alim lalle ubangiji na masani ne ga makircinsu jiya mun karanta cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Yusuf ya fassara mafarki waɗanda aka kira Yesu su fassara mafarki sun gagara sun ji kunya dan aike ya ce ana unabdi ukun bi ta'wilihi fa arsilun ni zan zo muku da fassarar mafarkin nan ko aike ni aka aika shi sai gashi ya zo ya gama fassara musu mafarki wannan fassara ta shiga jikin sarki kwarai da gaske kuma daga jin fassarar mafarki idan daidai take za ka ji jikinka ya tsuma idan kai kai mafarkin cewa wannan mafarki ya dace da fassarar da aka yi maka ko mai kyau ko mai muni aka maka zaka ka dai ji akwai alamar mutabaka tsakanin mafarkinka da gaskiyar abin da aka fassara to haka ya ji wannan fassara ta ratsa jikinsa ya ji a ciki akwai alamar ilimi akwai sani akwai ƙwarewa akwai nutsuwa sannan kuma ga dacewa da haƙiƙanin gaskiya wa malik bayan an gama bashi wannan fassara sai ce to maganan ba anan za ta tsaya ba wa ya fassara mafarkin nan aka ce ai wani ne yusufu da yake cikin kurkuku yace ɗan kurkuku fursunan shi ya fassara mafarki aka ce kwarai sai ce itu ni biki ku zo mun da shi a je a tabo mun da shi falamma ja ahur rasul sai ɗan aike ya tashi ya koma wurin annabi yusuf wannan ɗan aiken wane ne ar-rasul shin shine wancan da ya ce fa arsiluni shine ar-rasul a nan? ko ko wani ne daban aka aika daga cikin manya ana ganewa min ashrafi ashabil malik shine aka tura ya je zo da annabi yusuf wanne ne ɗaya zai iya ɗaukan kowanne zai iya ɗaukar shi wancan wanda dama ya san shi tun a cikin kurkuku allazi zanna annahu najin minhuma sannan kuma allazi naja minhuma ba da zalimi sai zama shi aka aika zai iya kuma yiwuwar cewa wani ne daban aka aika Allah da ya kira shi da ar-rasul kamar da muka faɗa daga cikin fa'idar da muke ta maimaitawa ba damuwar ka ita ce wane ne aka tura ba mai fa'idar take cikin wanda aka tura a cikin aikensa menene sakon da kake ɗaukawa a ciki sai zama kamar kai ma shi aka aikowa ana fahimta Ba ka ja a rasul da ya zo da shi sai annabi yusuf a lokacin da ya samu nutsuwa a irin wannan lokacin ne wani kuma yake kiɗi mai waye ruɗe sarki yana nema na mutumin da yake neman ya samu alfarma wuri mai gadin da ke kulle kofar kurkuku mutumin da da ke neman alfarma wurin wanda suke zaman kurkuku tare da shi akan in ka koma ka ɗan ambace ni wurin sarki yanzu sarki ya ce a zo da shi ya kake tsammani zai zama wato wajen tsananin ɗoki akan ya samu ya fita ga kuma daɗe da ya yi yau sarki ne da kansa yake neman sa amma wallahi saboda tsananin nutsuwa irin na annabi yusuf da kuma tsananin cikan haƙuri irin da wannan annabin allah sai ce a'a ba yanzu zan fita ba ya ce ka koma ka tambaye sarki cewa shin sarki ya manta da labarin waɗansu mata waɗanda suka yayyanka hannayensu akan wani bawan Allah wanda sarki ya ce aje a kulle shin ko sarki zai iya tunawa da labarin waɗannan irji ila rabbika ai irji ila sayyidi fas'alhuma balun niswa ai fas'alhuma halun niswa allati qatta'na aydiyahunna ai allati jarrahna aydiyahunna inna rabbi bi kaidihin na alim ubangiji yana sane da kaidin da suka yi wannan makirki da suka yi mun wanda a sanadiyarsa yanzu na daɗe a cikin kurkuku Allah ya san da haka don haka a je a tambaye shi ya wannan labari yake wannan abin da annabi Yusuf ya yi har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya jinjina masa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace laula bistu fi sidni ma labisa Yusuf thumma ja'a lir rasulu ai sun maja'a a ajabtuhu ya ce wallahi inda ni ne na zauna a cikin kurkuku na wahala irin haka shekara da shekaru kuma a zo a ce sarki yana nema na ce wallahi zan fita in ya so in je in mata bayani a yi bincike a waje amma in ce zan ci gaba da zama a kurkuku ya ce wannan haƙuri ya kai makura ina jinjina wa annabi yusuf Allah ka ƙara salati ga annabi yusuf ya ce inna rabbi bi kai da hinna alim ubangiji na yana sane da sharri da makirci irin na mata wannan makirci ya taɓa ni amma har yanzu zan haƙura sai an warware wannan matsala me ya faruwa gaba قال نعم قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين نعم ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم الله يبارك Allah maɗaukakin sarki ya ce Fala ma bukunna. wannan ya koma ya samu sarki ya ce da shi ga abin da Yusuf ya ce ya ce ayi bincike tukunna shi yana nan a kurkuku zai haƙura ya jira Ƙala sai sarki ya ce ma bukunna aka tara mata ya ce da su menene labarin ku tunna Yusuf a nafsi yayin da kuka nemi Yusuf da lalata ku gaya mun gaskiya me ya faru ne kam an tara mata waɗancan da suka yanka hannayensu har da ita wadda ta gayyace su imra'atul aziz duk ga su yanzu a gaban sarki kullu hasha lillah ita ce a'a subhanallah yusuf wannan dan albarka ne ma na Alayhi min su gaskiya ba mu san komai a tattare da yusuf mummuna ba ba abinda muka sani game da shi sai alkhairi qalat imra'atul aziz sai matar azizu sai ta miƙe ita ce mai jawabi ta ƙarshe tunda duk waɗannan sun gama nasu ƙulna hasha lillah sun gama qalat ita kuma yanzu za ta yi magana ana jira ta ce al'ana hashasal haqqu ta ce yanzu kan gaskiya ta bayyana gaskiya za ta yi halinta zan faɗi asalin gaskiyar me ya faru yanzu duk kunne ya koma kanta ta ce ana tuhu an nafsi gaskiyar al'amari ni na nemi yusuf da lalata yusuf bai taba nema na da lalata ba wa innahu lamina sadiqin kuma gaskiya yusuf yana daga cikin zababbun masu gaskiya duk abin da yusuf ya faɗa ya ce hiya da ni an nafsi wallahi gaskiya yayi duk abin da kuka ji an ce dangane da laifin yusuf ni na shirya amma wallahi yusuf mai gaskiya ne zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib wannan ya faru ne domin in nuna cewa ni ban haƙince shi ba a boye wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin kuma Allah madaukakin sarki baya shiryar da makircin mahaƙinta wa ma ubarri'u nafsi kuma ni bana tsarkake kaina ni ba na tsarkake raina inda nafsala amma ammaratun bisu saboda ita rai mai umarni ce ga mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai dai abinda ko sai wanda ubangiji na ya masa rahama inda rabbi gafuru rahim hakika ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai wannan shine karshen shaida Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan wannan ɗan aike ya koma ya ja gaya wa sarki to kaga dole sarki ya ɗauki wannan da muhimmanci ya sai ce o ashe dama akwai pending case na wani ba a gama ba aka ce ai ba a gama ba me yasa kaga sarki ya manta kowa ma ya manta da shi ai matsala ce ta mata ɗinnan da aka samu wadda ta tada kura duk gari ana ta magana shine aka ja ka kulle shi bai laifin komi ba kyansa ne kawai da haduwarsa ta ja maza matsala mata duk inda ya je sai magana suke a kansa za ka ta kace aje a kulle shi la yanzurun lahu hatta in za a je a kulle shi zuwa wani lokaci wannan lokacin shine har yanzu yana da ba wanda ya taba dauko maganarsa shine yace a taro su aka taro mata sai ce musu ku faɗa mun gaskiya ma kunna? ay ma kunna wa ma sha'nukunna idh rawattunna yusuf an nafsi ay haythu hu an nafsihi a antunna hu an nafsihi aw huwa kunna an nafsikum an anfusikum shin ku kuka neme shi ko shi ya neme ku ku ga mun gaskiya yanzu shine kawai matan nan gaba su suka ce a'a inda gaskiya ne hasha lillah ay tanazzaha Allah an kulli an kulli aibin wa naqs Allah madaukakin sarki ya tsarkaka za mu faɗi gaskiya saboda Allah ma alimna alaihi yusuf ba wani abin da muka sani mummuna akan yusuf duk abin da muka sani game da shi alheri ma alimna alaihi min in fi khuluqin wala wajen ɗabi'unsa da wajen addini duka annabi yusuf ya cika kaga shaidar da abokin gabanka zai faɗa a game da kai na alheri ba wata shaidar da ta kai wannan wanda ke neman faɗa da kai yana cewa sai an kulle ka ko a maka azaba ko ka biya masa bukata yau gashi yana faɗar gaskiya game da kai ai ba wata shaidar da ta wannan tsarki mu zama masu kirkin da har mutanen da suke kin mu za su ce mu na kirki wallahi za ka zama na kirki ba za ka gushe ba kana mutumin kirki sai ya zama an danne an matse bakin wanda baya son ka ba sai ya ce ba ma son sa amma wallahi yana da gaskiya wallahi baya da kirki amma fa baya cuta baya da kirki wa wa shi kenan baya cuta wa kowa to kuma kar Allah ya sa a maka kirki inda sai an yi cuta gaban aikin idan mutum yana da gaskiya to kowa zai ba da shaida a kanta. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kyakkyawar shaida da har Allah ya ce fa innahum la yukadzibunaka har arna ba sa ce ƙarya kake yi ko su ba duk yadda annabi ba sa son sannan wallahi sun ce lalle wannan mai gaskiya ne sai dai su yana zagin allolinmu su ce mai tsafi ne su ce wa amma ba za su ce masa makareci ba don ba su taba jin yayi ƙarya ba to su ma suna tsoron a ce musu makaryata in sun ce masa makaryaci don suna faɗa za ce a ko yi ba da jiya. amma kun ce ƙarya yake yi ku din ƙarya kuke yi to su kuma ba sa so a ce su ƙarya suke don haka dole su faɗi gaskiya ko don kare nasu mutuncin qalat imra'atul aziz sai ita wannan imra'atul aziz sai ta ce al'ana hashas al-haqu ai al'ana zahara al-haqu wa tabayyana yanzu kan gaskiya ta bayyana ana rawatuhu an nafsihi ni na neme shi wa innahu lamina sadiqina fi madda'ahu annahu lam yurawijni abin da yace shi bai neme ni ba gaskiya yake duk abin da kuka ji su ya faɗa ba ƙarya yake ba zalika liya'lama anni lam aqulhu bil ghaib zalika bi ma'ana hadha al waqi' mimma qultuhu abinda kaji na faɗa din nan yanzu wa yake wannan magana bari ku ji wannan na faɗa ne saboda ya san ni ban ha'ince shi a bayan idonsa ba saboda Allah baya shiryar da makircin masu ha'inci kuma ni ba tsarkake kaina nake yi ba saboda rai kan mai umarni ce ga mummuna sai dai idan ubangijina ya ji kan mutum sai ya zama nagari ya fi ƙarfin ransa lalle ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai wannan magana wa yayi ta imra'atul azizi ce take ci gaba da bayani da take cewa ni na neme shi bai neme ni ba kuma gaskiya ta bayyana sai take cewa ina faɗar gaskiya ne ban ha'ince shi ba a bayan idonsa ko kuma annabi yusuf sannan kuma take cewa ni ba ina tsarkake kaina ba ko ko annabi yusuf ne yake cewa bayan ita ta riga an gama da maganarta al'ana hasas alhaqu ana rabatuhu an nafsihi wa innahu min sadiqin ta gama da shi wa innahu shi to shi din yanzu zai fara magana ana fahimta sai aka koma abin da ya gaya wa dan aiken tun lokacin da yake aikensa ya ce ka koma ka je ka ce wa sarki ma balun niswatin lati hunna, a yi bincike a cikin akan al'amarin waɗannan mata waɗanda suka yayyanka hannunsu zalika ina so a koma sai an yi bincike ne alama an anni lam akun bil ghaibi don ya san kuma al'amari ya fito fili cewa ni fa ban ha'inci azizu da baya nan ba ban taba ha'intarta akan iyalansa ba wa anna Allah la ya'di kaidal kha'inin saboda ni na san Allah baya shirye da masu ha'inci shi yasa kaga yau na samu darajar da har an ce ana nema na inda ha'inci nayi ba zan kai wannan matsayi ba to a je a sa sarki yayi bincike wa ma ubarri'u nafsi ni ba wai ina faɗan haka don tsarkake kaina in ce na fi kowa bane innan nafsa la'amaratun bisu zuciya kan tana umarni da mummuna saboda zuciya ce ta dan adam ni ma ina da zuciya irin ta dan adam amma dai akan wannan kan illa ma rahima rabbi sai in abin da Allah ya ji kan mutum ni Allah ya ji kaina ne shi yasa ka ji ina faɗan haka Allah ubangiji na mai jin mai jin kan bayi ne kuma mai rahama ne waye wannan magana yadda kuke da magana biyu haka malamai suke da magana biyu kaɗan daga cikin malamai suka ce imra'atul azizi ita ta yi wannan magana cewa wannan nazumin maganar gaba ɗaya nata ne saboda suka ce siyaƙin an gane yana nuna cewa a cikin maganar da ake yi don haka in ka bi context din bai kamata ka ce wani ne ya shigo ba don cewa aka yi ta yi magana ta ce ni zan faɗi gaskiya yusufu bai neme ni ba ni na neme shi ana ganewa yusufu mai gaskiya ne na faɗi gaskiya ne saboda yusuf duk da cewa yana kurkuku ya san cewa ba zan haɗince shi a bayan idonsa ba don yanzu lokacin faɗar gaskiya ya yi da a gaban idonsa ma na ce shi makaryaci ne amma yanzu baya nan ma ba zan haɗince shi lam akunhu bil gaibi duk da baya nan ba zan haɗince shi ba zan faɗi asalin gaskiya don tun farko ta yi mukaddima ta ce al'ana hasas alhaku yau za a faɗi asalin tsagwaron gaskiya sai ta ce duk da baya na zan faɗi gaskiya shine lam akurhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal akha'ini saboda na gane cewa na samu kurakure da yawa a rayuwata na samu matsaloli da yawa saboda Allah baya shiryar da al'amarin mai haɗinci ni kuma tun da na haɗinci Yusuf na masa ƙarya na masa ƙage na so in haɗinci mijina duk da ban samu dama ba na samu matsala a rayuwa don haka ina nema in gyara tsakanina da ubangiji saboda wa anna Allah la kai don kha'in wa ma ubarri nafsi kuma ni ba zan wani tsarkake kaina ba ni ba zan tsarkake kaina ba kar ku zarge ni da cewa na neme shi na yi waye zuciya ce rai haka take inna nafsa la amaratun bisu aka zuciya take wata rana ta saka alheri wata rana ta saka mummuna ni kan ta sani mummuna na yi nadama illa ma rahima rabbi sai in ubangiji ya ji kaina inna rabbi gafurur rahim ubangiji na mai jin kai ne ubangiji na mai gafara ne sai suka ce wannan shine jerin zancen waye zancen kenan imra'atul aziz da aka jira haka sai ka biya maka dadi cewa ita ce amma mafi yawan malaman tafsiri kamar yadda shaukani ya ce suka ce ba ita ta wannan wannan magana daga jinta ya fi ƙarfinta suka ce wannan magana ta fi ƙarfinta ita ta zama magana ta tun daga can ta dai faɗi gaskiya ta koma ta zauna an gama da ita to amma Allah da yake dama ya ce zai ba da labari ne ahsan ƙasar. wani irin bayar da labari ne da baka saba jin irinsa ba a ɗauko labari daga nan an zo faifai kusan an yi kusa a kare sai a ce tsaya sai a ɗauko faifai na biyu can sai a kawo maka can gaba kai za ka haɗa daga inda ka tsaya don a gane kana gane karatu ko ba ka ganewa sai aka ce tun lokacin da annabi yusuf ya fara magana da saurayin nan ya ce da shi koma ka je ka tambaya akwai sauran magana sai aka barta aka koma can tukun daga gaba sai a kawo a hada in za ka iya ka gane kuna fahimta da aka lokacin da ya fara masa magana ya ce a koma a je a yi bincike magana ba ta kare ba sai ya ci gaba da ce masa ka je ka ce a yi bincike saboda ni ina so a fahimci cewa ni fa ba mai ha'inci ba a lokacin da al'azizu baya nan ban taba haɗintar matarsa ba amma na tabbatar a kone abu da ya taɓo a ransa sannan waɗansu ma sun ji to ni ba zan fito ba har sai ya zama na ba wani abun da ake ji a cikin rai a kan haɗinci game da ni mutunci na ya fi mun girma sama da zaman cikin kurkukun zan haƙura saboda ya san da cewa ni ba mai ha'inci ne domin Allah baya shirya da masu haɗinci. kar in zo in faɗi wani abu a rinka gani na alaman to da dai an yi kaza amma yanzu a iya karɓa ya ce ni ba zan yarda da wannan ba don nan gaba zan samu matsala in ita ce za ta ce da ta samu matsala shi kuma zai ce nan zai samu matsala nan gaba in ba a warware maganar ba ana fahimta sai ya ci gaba da cewa ni na ce a je a bincika a samu ina da gaskiya ba kawai don in tsarkake kaina in ce na fi kowa bane a'a innan nafsa la amaratun bisu zuciya tana iya sa mutum ya hakan duk da cewa ina da gaskiya amma ba abun mamaki ba ne a iya samun mutum ya karkata yayi haka shi yasa nake so sai an yi bincike saboda idan yankan idan yankan wuka ne daya ai ba sai an ce sai an yi bincike ba amma ai bincike a tabbatar da gaskiya saboda zuciya tana iya sa mutum ya karkata ya karkata to ka je bincike a tabbata ta karkata ko ba ta karkata ba ana fahimta sai wanda ubangiji na masa rahama illa ma rahima rabbi waɗansu suka ce ma bi ma'ana man illa man rahima rabbi saboda ana haka cikin alkur'ani da Allah ya ce wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa man khalaqa dhakara wal unsa amma sai ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa ana fahimta Allah yana magana kan kansa ne fa shine allazi khalaqa dhakara wal unsa amma sai ce wa ma a madadin wa man yana daidai da qala fir'aunu wa ma rabbul alamin a madadin wa man rabbul alamin ana fahimta ko don haka wannan maɗin bi ma'ana man illa man rahima rabbi sai dai wanda ubangiji na ya masa rahama ana fahimta yana daidai da faɗin Allah ta'ala fankihu ma saba lakum minan nisa ko kuma fankihu man saba lakum minan nisa bi ma'ana man ana ganewa waɗansu ko suka ce wannan illa ma rahima rabbi wannan maɗin masdariya ce yana nufi illa rahmatan min rabbi sai dai an samu rahama ta ubangiji na ana fahimta waɗansu kuma suka ce ma innal lidilalati ala alwaqt illa hina rahima rabbi sai dai lokacin da ubangiji na yayi rahama shine za a iya samun mutum ba zai karkata ba ala ayi hal wannan dai har yanzu muna bayani akan siyakin in ya zama annabi yusuf alayhi salam shi yake faɗa illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara da mai jin kai haka magana ta mafi yawan malamai shine da gaske annabi yusuf ne ya faɗa an gane ko saboda magana ce zaka je akwai imani a cikin ta ita kuma a lokacin ai ba riga sun samu imanin ba yanzu ne annabi yusuf in ya koma zai je ya amfani da karfin mulki da kuma damar da ya samu da kan an ɗauke shi yaron gida shi zai wa'azi har a karɓa yaron da ake neman ja in ja da shi yaushe in yi wa'azi za a saurara amma yanzu in ya zama babba tun da su suna ji manya ne to shine inda wa'azi zai shiga daga baya ne musulunci zai zo gare su ana fahimta illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim me aka faɗa gaba wa qala al-malik tuni bihi astaghfiru li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna نعم قال اجعلني على خزائن الأرض إني عليم وبنجي سركية kuma sai sarki ya ce yanzu kan an gama bincike hafhasal haƙo ai ta bayyana an gama gane gaskiya sai ce ku je ku zo mun da shi amma ba irin zuwa irin wadda da na yi umarni ba ni bihi astakhlisu li nafsi ku zo mun da shi zan keɗe shi wa kaina falamma kallamahu yayin da annabi yusuf ya zo gare shi suka keɓe suka yi zance suka yi hira suka tattauna ya ji magana daga bakin annabin allah kala sai sarki ya ce innaka al-yawma ladaina makinun abi yace ya yusuf yau kai kan a wurin mu mutum ne mai babban matsayi kuma mutum amintacce don haka yusuf ka faɗi duk abin da kake so da duk matsayin da kake so da duk kujerar da kake so a ƙasar masar me kake so a baka kana ja'alni ala ala al ya ce ka tsora ni a kan taskokin ƙasa ka bani ministan albarkatun ƙasa da arzikin ƙasa gaba ɗaya inni hafizun alif ni zan riƙe maka amana ni mai kiyayewa ne kuma ni masani ne in ka ajiye ni ka ajiye wanda ya dace a kan matsayin an ba shi ko ba ba shi ba an ba shi ka ji darajar kowa yana farin ciki a cikin ku saboda ya ji darajar da annabi yusuf alaihi salam ya samu don Allah ya cancanci wannan ɗaukaka ko bai cancanta kaga yadda Allah yake yi wata rana saboda a can gaba shi zai faɗa ya ce innahu man yattaqi wa yasbir in dai ka ji tsoron Allah kuma kai hakuri ka haɗa biyu ka ji tsoron Allah ka kiyaye kar yi sabo amma duk yadda kai haka kuma ka yi hakuri akan wahalhalun duniya a kan wahalhalu na ɓangaren jarabawar ubangiji ka ji tsoron Allah ka daure kana so ka ki so kana ki ka ƙi idan abin da ya kamata a yi ne kana ji kana ƙi ka ƙi idan abin da ya kamata a guje masa ne kana so ka ƙi so shi shine innahu manyan tafi wa yasbir kuma ka yi haƙuri za ka yi ta ganin jarabawa ta ko ta ina la na fi amwalikum wa anfusikum akan dukiyarka zaka gani akan ranka zaka gani akan lafiyarka zaka gani wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira kuma za a ta gaya maka bakar magana Allah ya ce kai hakuri wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur to can gaba shi da kansa zai ce in dai ka hada abu biyu da hakuri da tsoron Allah to zaka ga sakamakon Allah to shine annabi yusuf wannan abin da ya faɗan shi ma yi ne ya ji tsoron Allah kuma ya yi hakuri tsakani da Allah annabi yusuf ya yi iya hakuri iya hakuri tun a wancan lokacin yana zaune a matsayin matashi yana ji da ƙarfinsa Allah ce balaga a shudda ana ka masa hari da zai iya amsawa ya hule rayuwarsa yadda ya ga dama amma ya yi haƙuri haƙuri a kan taɓo aka zo kuma aka kulle shi ya yi ta zama a cikin kurkuku amma duk da haka ya haƙuri ya jure shi ne yau sarki ya ce a je a kawo shi aka je aka zo da shi a cikin girma da arziki da ɗaukaka an shigar da shi kurkuku ana ingiza shi ana tura shi ana buke ƙofa, ba yanzu kuma an zo da shi ana jiniya ana algaita ana masa kirari ana yanzu ya zama dan dan wane jikan wane kaga rayuwa kenan haka Allah yake juya al'amari kana kasa sai Allah ya ce sai kayi kuma wallahi sai kayi duk wanda ya kiyar za ka yi to shi kuma ba zai yi ba haka aka rako annabi yusuf ya ce a kawo mun shi ba irin kawowa irin tada da ya ce ituni bihi ya shiru amma a nan sai ya ce ituni bihi at-takhlisu li nafsi بمعنى أخصه لنفسي وأجعله من وأجعله مقربا عندي وأجعله خالصا لنفسي wannan zai zama na kusa da ni ne wanda duk abin da zan zartar sai na yi shawari da shi kuma wanda zai zama duk abin da yake so na gudanarwa ba sai ya bi ta hanyar kowa ba sai dai gare ni kai tsaye ni ma duk abin da zan yi sai na tambaye shi shi ne ma nan at-takhlisu li shi kenan sai aka kawo annabi yosu sai suka keɗe. Falon ma kan kallamahu yanzu don Allah annabin Allah ku ji irin dogon jawabin da ya yi wa waɗancan yana ɗaya daga cikin jawabi mai tsada da kaji daga annabawa tun daga wa'azin da ya yi wa waɗannan matasa guda biyu yau ya samu dama ya zauna a gaban sarki da kansa zai yi magana ya yi gyaran murya ya fara kana tsammani me zai ce sai sa kawai Allah ya bar abun a rufe ya ce falon ma kallama da ya zauna ya tsara sarki ya yi jawabi sarki ya ji daga gare shi bi mana ma kallama kallama malika yusufu alaihi salam da yusuf ya yi magana da yawan ma kallama hu wannan damirin wato na shi sarkin ne an gane domin ne fa'il ɗin, kallama ɗin din damirin mustafir ne na yusuf ɗin. falamma kallama yusuf malika kala qala innaka na yawma ladaina makinun amin bimana falamma kallamahu wa sami'a ma fi kalamihi min al-hikmati wal fasahati wal balagha yaji fasaha yaji iya zance yaji ladabin magana sannan kuma ya fahimci cewa wannan Allah ya ba shi ilimi mai yawa kala sai ce in nakan yau mana daina makinun amin ya ce yau ya ce wallahi kai babban mutum ne a wurinmu kai maki bi mana zu makanatin zu makanatin aliyatin wa manzilatin rafi'a yau kana da daraja ta musamman a wurinmu makin amin sannan kuma kai amintacce ne bi ma'ana kai mu'tamanun min kulli su sannan kuma sannan kuma ma'munun ala kulli shay an amintar da kai akan komi ko me kake so ka faɗa na amintar da kai zan baka sannan kuma kai ne yau a wurinmu mai daraja kala annabi yusuf sai ya ce to ni abin da nake so ka bani shine ya kamata wannan mafarki da kai wanda a sanadiyarsa ne ya sa yanzu ka zo ka ɗauko ni shine in taimaka wa yadda za ka samu ka ceci al'umarka ka yi musu aikin da in aka zo aka shiga cikin wannan matsala za mu samu mafita gaba ɗaya to haka abin da nake so shine ka ɗora ni akan matsayin kula da harkokin tattalin arziki shine khaza'inul ardh akan harkokin dukiyar ƙasa shine khaza'inul ard akan harkokin albarkatun ƙasa da albarkatun noma shine khaza'inul ard duk abinda al'ard nan ko ya zama ma'anansa ij'alni ala khaza'ini amwali misr ij'alni ala khaza'ini amwali ard misr ka dora ni akan taskar dukiyar kasar masar ard yana nufi ardu masar kaga ya nuna ka sa ni minister of finance kenan an gane ko kuma ka sa ni ni ne chief of treasury duk ma'anarsa kenan sannan kuma khaza'inul ard bi ma'ana min jabayatil ard duk abinda kasa take iya bayarwa na albarkatu wanda ake haƙa na ma'adinai da wanda ake nomawa an fahimta da wanda ake iya ɗiba na ƙasa duk sani ni zan kula da abin da ya shafi da harkan arziki da economy da yadda za a samar da arzikin da yadda za a yi tattalinsa. ka tsora ne akan wannan inni hafiz zan kiyaye kwarai da gaske alim sannan kuma ni masani ne ka jarraba ni zaka gani ana fahimta to haka aka yi aka bawa annabi Yusuf alaihi salam wannan matsayi wanda zuwa can gaba za mu ji me ya faru akan matsayinsa yanzu kan za mu yi ƙoƙarin ninkaya cikin waɗannan ayoyi da muka karanta mu ji abin da muka koya na daga darusa daga fa'idoji a cikin waɗannan ayoyi da Allah ce wa ƙalar maliku tuni bihi sarki ya ce ku zo mun da shi wannan ya nuna cewa wannan sarkin yana da wayo daga cikin sarakuna wannan sarki yana da hikima ya san yadda ake mulki duk wanda ya san yadda ake mulki ba zai ce sai 'yan ƙasansa ne kaɗai za su zauna a ƙasansa kuma za su samu matsayi ba duk mutumin da ya cancanta zai jawo shi ya kawo shi kusa kuma ya bashi matsayi domin ya amfani 'yan ƙasar ba kawai ya sa 'yan ƙasa zalla su ci moriya kuma abin da ta yi su ba za su iya ba akwai baiwar da Allah ya ba wani wanda zai amfane ka ƙasar ka amma ba ɗan ƙasar ka bane ha kawai sai Allah ya kawo wani daga nesa wannan hikima tana daga cikin abin da ƙasashe da yawa suka rasa musamman daga cikin ƙasashe masu tasowa sai ka ga suna cewa komi sai ɗan ƙasa akwai kuma su kuma ɗan ƙasansu wanda suke da ƙwarewa su kuma sun tafi can waɗansu ƙasashen ana ta tatsar su saboda can sun gane cewa wa qalal maliku tuni bihi aje a zo mun da irin su shi yasa in ka tafi karatu a ƙasar waje ka samu takarda mai kyau sai gwamnatin ƙasar ta ce i tuni bihi a zo mun da shi sai su baka aiki su baka ofa wanda ba za a baka a ƙasar ka ba da yawa daga cikin kasashen turai kai akwai kasashe wanda ba ba kasashen turai ba yanzu ka je na kasar united arab emirates yan kasar waje su suka fi yawa sama da yan kasar itu ni biji ku zo kawai kuma na aiki yan kasar sun su mora kai dai ka zo ka yi aiki ka samu albashi ka samu wani ne amma kai ba dan kasa bane haka kasashen turai in kana so ma a baka citizenship za a iya baka in dai zaka kawo amfani a kasa yanzu annabi yusuf dan masar ne yanzu inda za ce dole sai dan kasa kawai zalla annabi yusuf zai zai wannan amfanin da aka samu inda za ce dole sai dan kasa annabi sallallahu alaihi wasallam dan madina ne zai yi abin da ya gina a madina yanzu sa madina amfani ya ka musu ko ya rage su da shi ne duk jama'ansa da suka shigo ai ko amfani suka kawo madina ba shi yasa madina ma har aka ji ta ba da ba amma san wata madina ba fa da yasrif ake cewa zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa ta yi albarka kuma ba ne ba dan gari bane amma ba taba mata gori ba to duk kasar da take da wannan hikimar kuma shugabanninta suke da hikima za su nemo ɗan ƙasar waje ko su wane ne zo su kawo abinci gaba a koya wa 'yan ƙasa su su iya rikewa amma ba za ku ce komi sai 'yan kasa zalla ko sai ɗan jiha zalla wallahi in kai haka za ka iya kwanci fa'ida ta gaba da yake irje ila rabbika koma zuwa wurin ubangijinka ibnu ashur anan yake cewa ya ce wannan yana daga cikin abun mamaki da har annabi da kansa ya ji mamaki ya ce saboda surar ta ce dama Allah matsaukin sarki ya ce laƙar na fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin duk mai tambaya da neman bincike da neman kwakwaf zai ga abun mamaki da yawa a cikin labarin yusuf shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan wani irin hakuri ne a wurin yusuf a zo a ce sarki yana neman ka in ya zo ka ka yi bayani sai ka ce a koma a ce sai an gama bincike kafin ka fito fa'ida ta gaba ita ce me yasa annabi yusuf ya yi haka annabi yusuf ya yi haka ne saboda tabbai a tunan, neman kwatar mutuncinka da neman tsare mutuncinka wannan ya nuna cewa mutuncinka ya zama yana da tsada a wurinka sama da duk wani abin da kake da shi da duk abin da za a baka ai ya san in je za a iya bashi babban matsayi ne amma wannan matsayin bai kai masa mutuncinsa ba ana fahimta ko idan kana da mutunci to mutuncinka ya fi tsada sama da komi in kaga kana kana haka haka da mutuncinka to dama baka da shi da yawa amma in dai kana da shi ya ishe ka wallahi ya fi maka komi tsada kuma ba za ka yadda a taba shi ba za ka iya haƙuri da kujerar siyasa kar a taɓa ma mutunci za ka iya haƙuri da kuɗi kar ka samu ko na kamata ya asara saboda kar mutuncin ka yi zuba amma yanzu mutane akan kuɗi za su iya ɗaukar mutuncin su ya gargala shi ma su raba ke kai ɗauki rabi kai ɗauki rabi kai ɗauki rabi me zan yi da mutuncin kuɗi nake nema mutuncin ma abin sayarwa ne maza da mata duk suna wannan yanzu mutum akan a bashi kuɗi ba abin da ba zai yi ba kamar yadda na gaya muku wani matashi ya zo yana kuka yana gaya mun cewa yana neman in ba shi shawara ya zai ya tuba ya shiryu hafizin alkur'ani ne fa wani ɗan siyasa ya zuga shi a kan cewa ya fara tura masa kuɗi ya ɗauke shi yana tafiya da shi makka jikin ɗakin Allah a jikin ɗakin Ka'aba suna cikin hotel suna kallon ɗakin Ka'aba ana tsawafi yana luwaɗi da shi shine yayi kuka yayi kuka yayi nadama yanzu yana so ya tuba ya zai ya tuba yanzu don Allah ina sauran mutuncin saboda kuɗi to shi yasa duk mutum mai mutu yasa annabi Yusuf ya ce kar ka gane cewa ka dubi kamar bai damu da a'a mutunci ne ya fi damuwa da shi shi yasa ya ce aje a gama wannan maganar fa kafin mu fito yanzu ne zaka gane tsadar mutunci ne yasa ya haka duk wanda ya gane mutunci yana da tsada zai iya cewa lallai annabi yusuf daidai ya yi ana fa'ida ta gaba ita ce ka yi ƙoƙari tun kafin ka hau wata kujera ka tsare mutuncinka tun da safe kar da rana ka hau wata kujera daga baya a zo ana ta inda inda akan mutuncinka ana tone tone abinci ko kaza abinci ko kaza tun farko ka gyara annabi yusuf ya gano alamomi da sarki na ta aikowa a kirashin nan ya san in yaje za a bashi matsayi shi yasa yake so sai an gama kada fayil ɗinsa tukunna akwai matsala tsakaninka da EFCC a warware a tabbatar baka da matsala akwai matsala tsakaninka da kotu ka tabbatar da cewa an gama an yi discharging ɗinka ko an yi acquitting ɗinka baka da laifi amma in ka bari a koli da ci ce abin ne kawai ka hau kujeran daga baya za a yi waye wallahi za ka iya zuwa ka yi mummunan da na sani kana kan kujerar ya sauro ne mutane suna kan kujera wani abin da suka yi a baya ya bankaɗo su sai da suka faɗo daga kan kujerar tasu don haka ka kiyaye mutuncinka tun daga farko idan kuma ka san kana da wata matsala to kar ma ka hau kujera shi yasa annabi Yusuf ya ce ba zan je hau kujera ba sai an gama da wannan matsala fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce a ce ma balun niswa ka dubi mutunci irin na annabi Yusuf ya ce a je a tambayi labarin matan nan asalin cikinsa shi da waye matar nan amma sai ce a je a tambayi labarin matan nan kaga matan nan anonymous ne ba a san wace ce ba a ciki a je a kira matan ai ya san waye abokiyar faɗar tasa amma saboda annabi yusuf dan alkawari ne ba zai taɓa cin mutuncin wannan matar ba baya manta alheri duk wannan abin da ta masa fa waye za a ta kulle shi ita wa ya takura masa har ya sa shi ya yi ta zama cikin tasku a cikin gidan ita waye haƙinci da aka ce masa aka ce masa masu wa? kuma ya zo bai hakan ba duk ita ce ta yi amma wallahi annabi yusuf alaihi salam bai taba zagin ta ba har aka gama abin da yake cikin wannan sura ba za ka taba jin inda yake wance ta mun kaza ba ya manta ya wuce duk mutumin kirki haka yake an riga an ya wuce kawai ya wuce ta yafe shikenan shi yasa bai ambaci sunanta ba kwata-kwata Yake a ja tambayi mata waɗanda suka yanke hannunsu yanzu wanda suka yanke hannunsu su suka masa laifi ba su mata ba yana sakayewa ne saboda ya san in za a kira su za a kirawo wanda ta gayyaco su amma shi ba shi zai faɗa ba saboda baya so a ce ana zarginta yanzu da a nan aka gano ba ta da gaskiya waye ce ba ta da gaskiya ita ta faɗa da kanta ba shi ya faɗa ba ba ruwansa shi yasa da ya kira su bai ce ina matan nan ba sai ya ce ma haɗu kunna ya labarin ku lokacin da kuka nemi Yusuf sai suka ce mu ba mu neme shi ba bayi da laifi sai wannan sai ta ce ni ne mai laifi irin wannan mutuncin na annabi Yusuf ne zai nuna maka nisan tunanin irin nasa duk tun da aka gama maganarsa da yaron da ya ce in ka je ka tuna wa sarki labari ka sake jin an sake maganar wancan yaron ya tuna wa sarkin ne a sanadiyar mantuwar ya ta annabi yusuf ya daɗe a kurkuku me yasa da ya zo mai ce kai zo nan yanzu ban gaya maka da wato ka ɗauke ni haka haka ko to yanzu gashi za ka gane za ka gane kurinka bai sake maganan wannan yaron ba ya yafe masa kuskuren manya wallahi haka suke yi bayan nufin ba za a cuce ka ba fa ba wai iya ramawa idan an yi maka shine girma ba iya yafewa shine girma don ramawa kowa ba zai iya yafewa shine ba kowa zai iya ba sai babba kuma wallahi ka gwada ka gani ka rika gwada yafewa da ramawa ka ga wanne ne fi sauki ramawa ya fi sauki saboda komi wallahi ko kai a bayyane ko kai a koye ko in bara baraka ya maka guna guni yi zagi a koye ko ba a ji ba dai ka iya ramawa amma haƙuri ka danne baka faɗa ba baka aikata ba wallahi shine fi komi wuya ka gwada ka koya wa kanka in zaka iya Shi ne za ka gane annabi yusuf babba ne Allah ya kara talati gare shi fa'ida ta gaba ita ce Allah ce inna Allah la yahdi kaidal kha'inin Allah baya shiryar da duk makircin masu ha'inci karka zama mai ha'inci wallahi Allah ba zai taimake ka ba Allah baya taimakon mutum akan ha'inci Allah zai iya bari shedan ya taimake ka akan ha'inci amma Allah ba zai taimake ka ya shirye da kai kai ha'inci ba saboda inna Allah la ya'muru bil fahsha kar ka zama mai ha'inci ka zama mai gaskiya mafhumin sa shine inna Allah wato yahdil muslihin waɗanda suke neman gyara kuma Allah zai taimake su amma inna Allah la yahdi kaidal kha'in fa'ida ta gaba ita ce ka yi iya kokarin ka karkarin ka yabon kanka musamman in wani abu ya faru karkace a ai mu ni ai imani na a karkai wannan shi yasa ce wa ma ubarriqu nafsi ni ba na tsarkake kaina saboda Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa wa ma ubarriqu nafsi ni ba na tsarkake kaina laifin nan da kake ji ni ma zan iya yi ni ma zan iya sako ni ma mai rauni ne inna nafsa la amaratun bisu bi ma'ana inna tabi'atan nafsi al-bashariyya annaha ta'muru bisu illa man rahima rabbi ita ɗabi'ar zuciya tana iya sa ayi laifi kuma in ni nayi laifi ba a kai na aka fara ba wani ma yayi laifi saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam yau yayi nan gobe yayi can haka ne sai da rahmar Allah muke sha ba wai da iyawar mu ba ka zama mai faɗar irin wannan magana saboda ladabi ne ga Allah amma ka rinka nuna kai ka iya kai kaza kai kaza kai ne na gari baya da kyau akan irin wannan baya da kyau wannan ko kaɗan addini fa'ida ta gaba ita ce ashe akwai ta zuciya al'ambaratu bisu akwai zuciya mai umurta mummuna ibn al-qayyim yace zuciya guda uku ne wanda Allah ya faɗa a alqur'ani kai addu'a kar Allah ya baka wannan zuciya da aka faɗa a nan zuciya ta farko ita ce annafsul mutuma'inna ita ce zuciya ta mutanen kirki zuciya ta nitsuwa wadda ita ba ta umarni sai kyakkyawa ya ayyatu hannafsu almutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya karshen ta fa fi ibadi a nan duniya wa dukuli jannati a lahira kana cikin bayin Allah na gari kana cikin aljanna a lahira shine annafsul mutuma'inna Shi ne wanda zuciyarka tar in ka zo bautar Allah sai ka rika jin daɗi idan za ka yi saƙo sai ka rika jin haushin kanka in ana saɓa wa Allah ka rinka jin haushi ka tsani shedan ka tsani hanyar shedan ka tsani kafirci ka tsani shirka ka tsani bid'a to wannan kana da annabsul mutma'inna duk hanyar Allah hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama kana so kana jin nutsuwa wannan shine annabsul mutma'inna duk hanyar shedan hanyar kafirci hanyar shirka baka so ana fahimta zuciya ta biyu ita ce mummuna ita ce wannan annabsul ammaratu bisu zuciya mai umarni da mummuna shi da wanda mutum zai aikata mummuna kuma zayyana a amalan ka yi mummuna kuma kaji kana jin daɗi har ka zo kana ta faɗa ka ta celebration kuma kana nuna wa mutane a duniya har mutum ya ɗauki kansa da mummunan sura ya rika tunawa duniya su gani wannan shine annabsul amaratu bisu da kuma wanda zai rinka kiran mutane yayi laifi ba a madadin ya koye ya tuba sai rinka kiran wasu ma ya samu ya samu karin fasinja su haɗu tare su je wuta wannan shine al-nafsul amaratu bisu shine wanda in aka zo aikin alkhairi sai rinka jin haushi baya so yana so ayi a gama a watse kuma ana fara kiran sunan Allah ya ce kaji irin waɗannan yanzu zai yanzu zai ce zai da aya kaga kaga kaga mu to wannan shine al-amaratu an-nafsul amaratu bisu Allah ka raba mu da irin wannan zuciya ba ta son Allah ba ta son annabi sallallahu alaihi wasallam kana son sharhuliya kana son alfasha kana son shedan da mutanensa shayatinul insi wal jin sai zuciya mai tsaka tsakiya zuciya mai tsaka tsakiya wannan zuciyar ita ce zuciyar da za ta buga bakwai ta buga sha ɗaya ita ce zuciyar da wata rana an je hagu wata rana kuma a dawo ta dama su ne wai 'yan raba kafa ita ce fala uku simu wala uku simu bin nafsil lawama ita ce zuciya mai zargin kanta zai yi laifi amma ya zo sai ta jin haushi kuma sai ji kuma to me yasa ni ban bituwa ne an yi kaza da ni ba ne ta zargin kanta gobe ni ma zan ji sai an dan je kuma ya ta jin haushi yau ayi mai kyau gobe ayi mai muni khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan shine amnatul lawama to wannan yana tsaka tsakiya ne sune wanda Allah ya ce wa minhum muqtasid na annabtul mutuma inna shine sabiqun bil khairati bi iznillah ana fahimta to karka yi fatar Allah ya jarrabe ka da samun annabtul amaratu bisu Allah ya tsare mu da wannan fa'ida ta gaba ita ce ana so mutum ya zama yana da ƙarfin zuciyar da zai iya in yayi laifi ya ce ni ne mai laifi karka dora ma wani laifi al'ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi in dai aka tambaye ka waye nafsi ka faɗa kawai ka gaskiya Allah ce kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum ko da akan kanka ne aka tambaye ka kawai ka faɗi gaskiya awul walidaini ko akan iyayenka wal aqrabin ko akan yan uwanka kawai ka faɗi gaskiya gaskiya kwaya ɗaya ce al'ana hasal haqqu fa'ida ta gaba ita ce amfanin iya magana akwai wata kujerar da ba za a samu wallahi sai ka iya magana sosai shi yasa wani wurin in za ka je interview ko in za a je a jarrabe ka to ka tsaya ka yi rihazal sosai ka shirya in ka je falan ba kallama ku kuna fahimta saboda magana tana da tasiri kwarai da gaske wajen yarda da dan adam dan adam da Allah ya ce khalaqal insana allamahu bayan wannan bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minal bayani lasibra in kana neman matsayi ko kana neman wani abu to ka iya magana saboda wani duk gaskiyar ka wallahi in ya kwaba ya kaji baka son sa saboda bai iya magana ba wani kuma wallahi ko bai da gaskiya kuma ko bai iya ba in ya tsara ka sai ka ji ya fi kowa ba, to ya kamata duk wanda ya iya ya iya magana saboda annabi yusuf ya iya inni hafizun alim sannan kuma falamma kallamahu fa'ida ta gaba ita ce hukumu talabin ri'asa menene hukuncin neman shugabanci kai da kanka annabi yusuf ya ce ij'alni ala kaza'inil ard ka tsora ni in zama minista na albarkatun ƙasa wannan matsala ce mai zaman kanta matsala ta biyu ita ce menene hukuncin karɓar matsayin amma kuma a gwamnatin da ba na musulunci ba gwamnatin kafirci ta waɗannan mutane da ya ce inni tarattu millata qaumin la yu'minuna billah ya ce ya bar su baya imani baya bin hanyar su amma gashi kuma ya ce a bashi minista a gwamnatin shin ya halatta gwamnatin da ba ta musulunci ba ba ta shari'a da qur'ani ta yarda da constitution kuma ka yarda ka zama shugaba kai har ma ka zama minista ya halatta ij'alni ala kaza inil ard matsala ta gaba ita ce ya halatta ka je neman aiki ko ka je neman matsayi kuma har ka tura sibinka har kana faɗa da kanka kana ce inni afidun alim ka ce ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ya halatta ka rinka faɗan abubuwa na qualifications ɗinka ka ce kai kana da ƙwarewa akan experience kuma kana da sani sannan tambaya ta gaba ita ce idan har ya zama kai yanzu Allah ya baka matsayi na shugabanci ka zo za ka zaɓi mutanen da za ka sa a kabinet ɗinka irin yadda yanzu sarki zai yi yana so ya tunda wannan kujera ko dai zama ba kowa ne zai fara ka ko kuma zama a koni ne zai cire a wurin to in ka tashi a matsayinka na shugaba za ka shirya kabinet suwaye da waye ya kamata ka ba su matsayi kuma suwaye da waye ya kamata duk yadda suka yi hidima da kai ka ba su matsayi sai dai ka ba su kwangila wannan duk za mu fahimta a cikin wannan nan fa'ida ta gaba da muke nema mu sani ne cewa wato idan kai a matsayinka na talaka ga shugaba yana so ya zama ga mai neman kujera ta shugabanci a siyasance ya hau kan mulki a cikin wannan abin da muka fahimta daga cikin waɗannan ayu da suka yi magana kan mulki da yadda mutum zai zama makinun amin da yadda mutum zai zama hafizun alim da kuma almalik gaba ɗayansa wasu qualities ya kamata ka duba a wurin shugaba kafin ka yarda ka zaɓe shi ka jefa masa ƙuri'a akan ya zama shugabanka waɗannan ku biyo mu a cikin karatu na gobe in Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته